الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل التفسير منا وإن رمضان شكرا جمهوري الزريم مدى أربعين نزاع هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم لتكريم مقصد وإن ونريد شكرا جمهوري عشرين ميلادية أيوة إن شاء الله دعوني مجلس نبيها ko muna cikin suratu ali imran a madalatin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da talatin da tara wato a can baya ina magana ta cewa ɗari da ashirin ɗaya da talatin da kaza a kai da ashirin da wani abu ne to ƙasa ne ke saboda yanayin da tafsiri ke na corona virus sai hankali uku ma biyu sai ta zama mini uku kawai da nake faɗin ta uku to saboda haka a yau ne muka shiga aya ta ɗari da talatin da wani to za mu sake maimaita ainihin aya ta ƙarshe da muka fassara saboda mu ta bayaninta ko mu ci gaba da aya da take da alaƙa da ita ta gaba ubangiji ta ala ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبنجي شيء والذين إذا فعلوا فاحشة wato mummune na gari su ne wanda in suka aikata alfasha alfasha shi ne mummunan aiki zunubin da yake da girma sosai kuma yake da muni kamar zina shan giya sata da sauran manya-manya laifuka an da mu an suka mu ko kuma suka zalunci kawunansu wato shi ne suka yi laifin da bai kai waɗannan laifin ba wato ba manya manya zunubai ba ne amma kuma haramun da su ma idan suka ya ka zaka Allah sai su na girman Allah sai su na narkon da ubangiji ta'ala a kan wanda ya aikata irin wannan dai sai su tina Allah ta'ala ya haramta wani abu kuma ba ya son ba. saboda haka fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunuban nasu nemi Allah ta'ala ya fi musu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san cewa babu mai gafarta zunubai sai ubangiji subhanahu wa ta'ala walam yusirru ba za su ci gaba ba alama fa'alu akan abin da suka aikata na laifi su ci gaba da aikata shi ba wa hum ya'lamun alhali sun san cewa laifi ne sun san cewa haram ne to kaga wannan shi ɗabi'a ta mu'min idan ya saba Allah ta'ala zai ji tsoron Allah tsoron Allah sai ma mai zuciyarsa maza maza sai koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sai tuba idan mu'mini shi da'iman a cikin istighfari yake da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi bin Abba zai ce alfahishatu az-zina wa zulmun nafsi dunahu min an-nazar wal lam yace abinda ake cewa alfasha shine zina zalunta kai kuma ma dunahu da bai kai zina ba kamar kallon mace ko kuma wato an taba jikin zina abinda ya sa idan an faɗi alfasha ake fara hararo zina saboda munin aiki kuma saboda ubangiji ala ya ambace shi alfasha domin ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin zina alfasha ne mummunan aiki ne kuma mummunar hanya ce zina tana lalata tsoro tana lalata mutunci Ka taba addinin ka ta taba mutunci da saboda haka idan mutum ai idan an ce mutum wani yana alfasha to kenan yana zina da wasu munanan ayyuka manya-manya tsawon a baki yake yin su ko kuma daga ban da yake aikata yake aikata idan an ce wani ya zalunci kansa shine ya aikata sabon Allah abin da ya sa sabon Allah ya zama zalunta kai saboda kana kai kanka zuwa ga azabar Allah idan ka saba Allah ala ka aikata haramun Allah zai azabtar da kai kaga ka cuci kanka kenan sai ka jawo kanka azaba sai sa duk wani sabon Allah subhanahu wataala ana ce masa zulmun nan wato zaluntan wato ainihin rai ke shi ne mutum zalunci kansa ya kai kansa zuwa ga azabar Allah da sababin saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da yake yi idan zalunci ya kasu kashi akwai zulmul abdi bai na huwa bai na rabbih zaluntan bawa tsakaninsa da ubangijinsa shine mutum ya zalunci Allah su subhanahu wa ta'ala ya ci bawa Allah hakkinsa wannan ne shirka saboda saboda tauhidi haƙƙi ne na ubangiji su subhanahu wa ta'ala idan ba ka yi wa Allah tauhidi ba kaman ka zalunce shi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Mu'adh bin Jabal lokacin da ya goye shi akan jaki yace ya Mu'adh atadri ma haqqu Allahi 'ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi 'ala Allah qala wallahu wa rasuluhu a'lam qala haqqu Allahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqu al-ibadi 'ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a yace Mu'adh ka san haƙƙin Allah akan bayin Allah da haƙƙin bayin Allah akan ubangiji ta'ala sai yace a'a bai sani ba Allah da manzonsa su suka sani yace haƙƙin Allah akan bayin Allah shine su bauta masa kasu masa shirka kaga in sun shirka ba su ba shi haƙƙin ba haƙƙin da Allah ta'ala ya tsora wa kansa na bayinsa shine idan ba su masa shirka ba zai azabtar da su ba ba sai yin shirka babban zalunci ne shi yasa ubangiji ta'ala ke cewa inna shirka da zulmun azim shi shirka zalunci ne babba to sai zalunci na biyu shine zulmul insani na tsaro. mutum ya zalunci kansa shine sauran sabon ubangiji subhanahu wataala duk wani nau'o nau'i na sabon Allah wanda ba shirka ba to kana zaluntan kanka kana kai kanka zuwa ga azaba ta ubangiji wata ala da sababin wannan laifin da kake nau'i na biyu na uku na zalunci shine zaluntan bayan Allah Shi ne kake haƙƙin wani ko ka tauye wani haƙƙin? idan ka kika ba mutum haƙƙinsa ka zalunce shi idan ka kwace masa wani abu na na haƙƙin ka ka zalunce shi idan ka tauye masa ka ka ba shi haƙƙin sa daidai yadda ya kamata ka zalunce shi idan ka ci masa mutunci ba gaira ba dalili ka zalunce shi idan ka azabtar da shi ko ka wahalar da shi ba tare da wani haƙƙi ba nan ma ka zalunce shi wannan zaluncin ko ubangiji ala ba ya yafe shi har sai shi dan adadin ya yafe sai Allah ta'ala ta ya ibadi inni harabtun zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum ta fala tazalu ya ku na? wato na sanya zalunci na haramta kai na zalunci kuma na sanya shi haramun a tsakanin ku kar ku zalunci kuma dan ka zalunci wani to Allah ala bai zai yafe maka ba har sai wannan mutumin ya yafe maka idan bai yafe maka ba sai Allah ya kama ka da wannan zaluncin wato ainihin ranar alkiyama ko za ka muji tsoron zalunci kowane iri ne amma duk mutumin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tuna girman Allah ya yi nadama a kan abin da ya yi ya tuba da niyan ba zai sake wannan laifin ba tsakaninsa da Allah da ubangiji ta Allah zai yafe masa hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani mutum ya yi laifi sai ya ce rabbi inni azanabtu dhanban faghfirli ya Allah na yi zunubi ka gafarta mini sai Allah ta'ala ya ce abdi amina dhanban فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به فانغفرت لعبدي sai Allah ta'ala ya ce bawa na yi laifi kuma ya san cewa yana da ubangiji ala, wanda yake gafarta zunubai kuma yake iya kama mutum da zunubansa to na gafarta wa bawa ko da aka karo ki Allah ta'ala ya gafarta maka tsakani da Allah sai Allah ya gafarta maka sannan mutumin ya sake yin wannan laifi sai ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah ya ce na yafe masa ya sake har sau uku ya sake tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wannan bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta laifi kuma yake kawo mutum da laifi ya nemi gafara na to ina shaida muku cewa na gafarta maka sai Allah ta'ala ya gafarta maka wato da za ka yi laifi sau ɗari kana tuba Allah ba zai sa bare ma ka gafarta maka ba sai dai in tuban naka ba don Allah kai ba idan ka tuba ne don gobe ka sake komawa to wannan tuban dama ba ta karɓu ba amma in ka tuba da niyan ba za ka sake yi ba Allah sai ya fi maka gobe ma in kai laifin ka sake tuba da niyan ba za ka sake yi ba Allah zai gafarta maka ko da saukari hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud daga Abubakar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wanda sai na Ali ya rawaito hadisi yace idan wani daga cikin sahabban maza sama ya ga mini hadisi sai ce ya rantse manzala kuma ya faɗi wannan hadisi to a garan sai na abubakar sai ya gaya mini hadisi sai na abubakar ko ba za ka sashi rantsuwa ba shi abin gaskantawa ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manir rajuli yudnibu dhanban fa yatawadda fa yusinu wudu'a thumma yusalli rak'atayn fa yastaghfiru Allah 'azza wa jalla illa ghufira Ya yace babu wani mutum da zai yi zunubi yayi alwala ya kyautata alwalansa ya tashi na bila raka'a biyu ne min Allah ta'ala ya gafarta masa ba sai ubangiji ta'ala ya gafarta masa wannan shine ake sai ta ake ce masa salatu tauba kai laifi a wajen Allah ta'ala sai ka je ka yi alwala mai kyau ka yi na fi da raka a biyu sai ka daga hannu ka Allah ta'ala ya fi maka wannan laifi idan ka yi haka to ubangiji ta'ala zai ya fi maka dukkan laifukan da ka ɗauka wanda ka tuba zuwa gare shi sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah ta kuma ce sayyidul istighfari an taqula allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kalamtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika man sanatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa bakirni fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta maza kuma yake shugaban istighfari shine wannan addu'a da na karanta kace ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bautawa da gaskiya sai kai ta halitte ni ni bawanka ne ina nan akan alƙawarin ka gurgudo iko zan cika maka alkawarinka na bin umarninka sannan ina neman tsarinka daga sharfin abin da na aikata kuma ina tabbatar da ni'imomin da ka mini lallai ka ni'imta ni ka yi mini ni'ima sannan ina tabbatar da laifukan da na ɗauka lallai ni mai laifi ne ni ba mai gaskiya ba ne ina zunubai ya Allah ka gafarta mini babu mai gafarta zunubai sai kai manzala kama ake man fara ha dukkan wanda ya faɗi irin wannan istighfari minan nahari muqinan laha muqinan biha yana da yaqini da wannan istighfari ma'ana da ikhlasi tsakaninsa da Allah yayi sannan sai ya mutu a wannan ranan kafin yammaci ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa ya sashi a aljanna idan kuma da yamma ne yayi wannan istighfari yana mai yaqini a zuciyarsa tsakaninsa da Allah yayi to kafin gari ya waye sai ya mutu ubangiji ta'ala zai sa shi a cikin aljanna to da haka kullum idan kana neman gafara ubangiji ta'ala to kana bukantan aljanna ne za ka tafi lahira ba tare da zunubi ba tunda ko baka da zunubi ai ba za ka tafi dawa ka ga aljanna za ka tafi kai tsaye To ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana siffofin bayin Allah na gari su kullum a cikin istighfar suke kuma sannan yake walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ba ta ci gaba da wannan laifi mutum yana istighfari yana saba wa Allah yana ka kaga ina ina imani a nan ya kamata imanin ka ya hana sabon Allah to da haka ba za su ci gaba da saba wa Allah ba alhalin sun san cewa abin da suke yi laifi ne a suna tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ba ta aikata karamin laifi ko babba domin karamin laifi in kullum kana yin sa to shi ma yana zama ne yana zama babba yasa aka rawaito daga Abdullah bin Abbas la saghira ma al-israr wa la kabira ma al-tawba babu wani karamin laifi ne kana ci gaba da yin sa to shi ma babban ne babban laifi kuma in ka tuba to bai zama babban laifi ba ya zama wato ainihin karami to da haka matukar ka san wannan abu haramun ne to ka ainihin aurace masa kada ka yi shi wasu malayan tafsir suka ce wa hum ya'lamu alhalin suna sani wato fassara ta shine suna sani da cewa Allah ta'ala yana gafarta zunubai sai yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gafarta musu wato ainihi ya yafe wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi to san cewa Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinsa ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shine yake karban tuba daga bayinsa idan sun tuba a cikin suratul shura yace wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun Allah ta'ala shine yake karban tuba daga bayinsa kuma yake yi musu afuwa kuma ya san abin da kuke aikata to da ka babu wanda yake ya ce maka zunubanka sai ubangiji su ba hana wata masu cewa wai su yafe maka ko ka je waje wani ka roƙe shi gafarta maka wannan wasan kwaikwayo ne kuma wasa da hankalin mutum ne kuma mai da mutum ma wawa ne duk wanda ya ce maka ka je wani zai gafarta maka da laifukan ba ko zai sa ka aljanna zai baka aljanna ka yare maka hankali ya dauke ka wawa Allah ta'ala shi ne kawai yake iya gafarta mutum a cikin suratul nisa'i ubangiji ta ala ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim dukkan wanda ake aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa shine aikata haramun sannan ya ga ya nemi gafaran ubangiji ta ala ko zai samu Allah ta'ala wato mai gafara ne mai jin kai kuma zai gafarta masa saboda haka dole ne ya zama na ka dawwama akan istighfari neman gafaran ubangiji subhanahu wata'ala manzala ta ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkanin ku wato masu zunubi masu laifi ne amma mafi alkhairi masu laifi su ne masu tuba Ko da ka kai dan adam tunda ba annabi bane ba za ka rubuta da zunubai ba ko da kanana ne za a iya samun ka da su amma menene maganin su shine kai ta tuba kai ta tuba kana komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kullum kana istighfari to kaman kana wanke kanka ne kita bin zo zai ke cewa wajen sigifar wani sigifaru sabulu bukhari wajen wani sigifari sabulu masu sabon Allah ne kullum idan kana wanka za a samu dauda a jikinka ba za a samu ba to haka ne kana istighfari kana tuba tsakaninka da Allah to ba za a samu laifi wato da zunubai a tare da kai ba sai ubangiji ta lafi da jaza'u ulaika jaza'u مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبنجي تعالى أولئك waɗancan waɗanda aka faɗi siffofinsu na bayan Allah na gari masu gaggawa zuwa ga aljanna masu gaggawa zuwa ga gafaran Ubangiji ta'ala masu tsoron Allah wanda aka tanadi aljanna don su masu haɗe fushi masu ciyar da dukiyansu fi sabilillah waɗanda suke yin afuwa, waɗanda suke tuba zuwa ga Allah ta'ala ba sa ci gaba da sabon Allah Allah ta'ala ne guda ika waɗannan jaza'uhum maghfiratun sakamakon su gafara ne min rabbihim da gojin ubangijin wato Allah zai gafarta musu zunuban su gaba daya sannan wa jannatun da aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu na giya da zuma da da nono yake gudana a karkashin su na fiha kuma za su dawama a cikin aljanna wa ni'ma ajrul amilin ma dalla dalla da ma wato nan ubangiji subhanahu wataala yana faɗan sakamakon su waɗannan mu'mini farko gafaran zunubi idan Allah ya gafarta maka laifukanka ai tabbas aljanna za ka tafi ba za a maka ko a su ba ke to Allah ta'ala ya ce mutu zunuban sannan kuma an tana da musu aljanna wanda akwai koramu da suke gudana a karkashin na abubuwan sha daban-daban a nan duniya an ce korama to za ka samu ta ruwa ne kawai to amma koramun aljanna ba ruwa ne kawai ba duk abin da kake bukata na sha akwai akwai korama na giya irin ta aljanna akwai ƙorama na nono akwai ƙorama na zuma akwai na ruwan ma akwai ma na juice duk abin da kake kwaɗayi za ka samu a cikin kamar yadda ubangiji ta ala ce Janna, jannati allati wa'ida al-muttaqun an harun min ma'in Gairi asin wa an harun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa an harun min Kamri, lazzatin lisharibin wa an harun min aqalin musaffa wato dukkan aljanna waɗanda aka yi wa masu tsoron Allah alƙawarinta ita ce tana da ƙoramu. wato inda ruwa yake gudu a ƙarƙashinta to ƙoraman akwai na ruwa wanda baya canjawa ruwan duniya yana canjawa sai kaga ya in ya daɗe yana zaune ko a cikin firin ne in ya daɗe babu wuta to sai kaga ruwan ya canja gaba ɗaya to shi wannan ƙorama ruwan aljanna baya canjawa yin da yake a haka kuma ba a fi a tashi ba sannan haka nan akwai ƙorama na nono wanda baya tsami nonon duniya in ya dade yana gani yana canjawa ɗanɗanonsa na canjawa amma kawai za ga nono yana gudu kawai daga gidanka na aljanna sai ka sa kofi ka ɗiba ka sha wanda ba ya canjawa akwai koroma na giya mai daɗi wanda ba ta sa ciwon kai ba ta sa ba ta sa amai ba irin giyan duniya ba wanda duka yan aljanna za su amfani da wannan za su sha giya a lahira su more giya mai daɗi wanda ba za ta sa ciwon kai ko zazzaɓi ba za ta ɗauke ba ka hankali ka je kana tona asirin ka ko kana zage zage ba amma manzon kuma ya ce man sharibal khamra man sharibal khamra fi dunya la yashrabu fil akhirah wanda ya sha giya a duniya ba zai sha ta lahira ba. to da haka idan kana son giyan aljanna to kar ka sha ta duniya in ka sha ta duniya ba za ka sha ta aljanna ba to da haka za ka samu wannan korama sannan akwai korama ta zuma zuma kuma ta jiddiya in ji ubangiji ta'ala haka za ka dinga gudu kana ji ba kana sha ka san giyan duniya sai an tace ta inda yanda aka ɗauko ta daga wurin itacen ta nan haka za ka sha da to dai za ka sha wahala zuma kai afon zuma duniya sai an tace ta ake shan ta in aka ɗauko ta yanda take a jikin itace to akwai dutti a cikin ta akwai kaya kaya akwai dutti itacen to idan ka sha ba za ka yi, za ka cutu to da aka sai an tace ta to ita giyan lahira kuma dama tace ce a giya abun nan zuman lahira afon ita kuma tace ce da. ba ta bukata haka Allah ta'ala ya halitta ta kuma ba kashin kuda ba ne saboda zuman duniya kashin kuda ne ko aman kuda wannan kudan zuman shi ke amai ko ya ba haya shi ne wannan ainihin zuma ne to ita kuma ta lahira an halitta ta ne musamman wato ainihin yan aljanna ya ka ta zama tafiya wannan nimomi ne da ubangiji ta'ala ya tanada bayansa wanda akwai ninkin baninkin su da wanda za ka iya tinawa da wanda ba za ka iya tinawa ba da 'ya'yan itatuwa daban-daban wanda Allah ta'ala ya bada labari a aljanna inda dukkanin wannan ya tanade shi ne domin yan aljanna sannan Allah ta'ala ce wa ni ma ajrul amili ma dalla da sakamakon masu aiki a sai masu aiki ne suke samun aljanna ba za ka samu aljanna ba sai ka gyara imaninka sai ka gyara ayyukanka sai ka gyara ɗabi'unka sai ka zama mai da'a wa Allah ta'ala sai ka zama mai bautan Allah kafin ka iya samun aljanna mai kasala ba ya samun aljanna don wani manzara fa cewa ya sil'at Allah abun nan sil'atullah wa sil'atullah ghaliya aljanna abun sayarwa ne na Allah abun sayarwa Allah yana da tsada ko duniya ne ka son ka ji dadi abuwa masu tsada za ka saya kafin ka ji dadi to ballanta na aljanna wanda babu wani abu da za ka kwatanta shi a duniya wanda ya kai aljanna babu shi to kare kenan sai kai aiki ya ga kawai ba za ka zo ka kwanta kana kasala baka ji san ji sabon Allah baka yi wa Allah ta'ala da baka ce za ka shiga aljanna yasa ubangiji ta ala ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun wadanda suka yi imani suka dawwama wajen da'a wa Allah subhanahu wata'ala wayannan su ne yan aljanna wanda za su dawwama a cikin ta kuma sakamako ne na ayyukan da suka yi kaga a sai kai aiki kafin ka shi yasa yan aljanna sai a ce musu kulu wa sharabu bima aflaftum fil ayyamin qaliya ku sha ku ci ku sha ku ji wa sharabu bima aflaftum fil ayyamin qaliya ku ci ku sha lima aflaftum saboda ayyukan da kuka yi a can baya a kwanakin da suka shuɗe shi ne a duniya saboda haka duk abin da za ka samu a aljanna sakamako ne na aikin da kai a duniya idan ba kai aiki ba ba za ka samu ba wannan ita ce ka'ida sababi da zai saka shiga aljanna imanin ka da ayyukan ka na gari sai dai Allah ta'ala ya ƙara sakamakon ya nimnin ladan fiye da aikin da kai sai ka je ka samu wato sakamakon ya ji aikin da kai amma in ba kai aikin ba to ba za ka samu wannan wato ainihin sakamakon kwata ba to za ka ubangiji ta'ala ya tare da bayan sa na gari nimomi masu yawa kamar yadda ya faɗa a dalilin ibadi ma da ainu ra'at wala udun samiyar wala khatara ala qalbi ahad yace na alaƙar bi bashar yace na tana da bayina na gari wasu ni'imomi a aljanna wanda kunne bai taɓa ji ba ido bai taɓa gani ba zuciya ba ta taba ɗarka shi ba na ni'imomi yace na tana da musu a aljanna ko tunanin wani abun ka taɓa yi ba wala ta alamu sun ma ukhfiya lahu min qurrati amin da za za'an bi maqami amalu saboda haka mutum bai taɓa tunanin abu ba ma Allah ta'ala tana da masa ni'imomi a cikin aljanna wanda bai taɓa tunanin su ba kai tunanin abun ma ba za ka yi ko a nan duniya akwai nimomin da kai baka taba ganin su baka taba tunanin su ballan kana wato ainihin a aljanna sai Allah ta'ala ya قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Ubangiji ta'ala ya ce, "Ha za ba a ƙarƙarko, ƙarƙarar min ƙafikun sunan to abin da ya faru a yakin uhudu abu ne mara daɗi da yawan su bi daɗi ba kasancewa an ci galba a kansu a tsakiyar yaki a farko sun ci nasara a tsakiya aka ci galba a kansu daga ba kuma suka zo dai suka fatattaki kakara to abin da ya faru a tsakiyar bai da daɗi wanda ba a ɗauki fansansa ba a wannan yaƙi shine an an kashe musulmi musulka bai wanda suka yi shahada an ji wa manzala kama ciwo an karya masa haƙori an fasa masa fiska an fasa masa to da haka an shiga cikin damuwa kwarai da gaske to shine Allah ta'ala anan yake rarrashin musulmi yake ce musu abun nan kadkalan min sunan ai akwai sunnoni da suka shuɗe kafin ku wato sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wajen halakar da dukkan waɗanda ba su yi imani da shi ba waɗanda suke adawa da musulmi waɗanda suke wato yaƙi da annabawan da aka aiko musu to amma yaya ta kaya sunnar Allah shine ya halakar da su ya gama da su to kar ku damu kar ku ɗauka cewa wannan galba da ƙurishawa suka ci a kanku a yakin hudu shikenan wata ƙare yanzu sun gama cin galba a kanku a akwai lokacin da za ku zo ku rama kuma za ku fi ƙarfinsu nasara a gare ku take a ƙarshe ko da a nan sun ɗan samu don wani galba kunci Allah ta'ala ya ce fasiru fil Armi. ku yi tafiya a bayan ƙasa mana Ban fanzuru kai baka bakana akibatul mukazzibin ku duba ku ga yaya ƙarshen wato waɗanda suke ƙaryata manzanni ya kasance ku yawo a bayan ƙasa ku je ku duba al'ummatan da suka gabata waɗanda suka saba wa annabawan suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala waya ƙarshen su ya zama ne ƙarshen su shine Allah ta'ala ya halakar da su ya tumbuke su sun zama tarihi shi ne kamar adawa kamar samudawa kamar fir'auna da jama'arsa mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu duk in ka je garuruwan da suka zauna sun zama tarihi ne ubangiji ta'ala ya azabtar da su ya dandana musu kudar kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila mazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد da adawan da zamudawan da fir'auna duk da kafirkin da suka yi da nuna ƙarfi da suka yi a duniya amma ubangiji ta'ala ya ɗanɗana musu kudansu sun nuna girman kai sun nuna kowa ƙarfi amma Allah ta'ala ya saukar musu da azaba ya halakar da su kowanne mun karanta tarihinsa a tafsiri a baya dukkanin su ba wanda suka kai labari kuma Allah ta'ala ya ce inna rabbaka la bil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata yana kiran su wannan azaban duniyan ba ita kadai bane akwai kuma azaban lahira wa aqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a al-'adab wato mutane fir'auna da jama'arsa sun shiga uku an halakar da su kuma a cikin kaburburansu ana azabtar da su kowane lokaci da wuta in an yi tashi da dama kuma za a ce a shigar da su azaban da ta fi kaga ga azaba a duniya ga azaba a kabari ga kuma azaba wato ainihin al'ahira saboda haka azaba ne kan azaba to ku lura da tarihin wa'annan mutane ba wa'annan masu ma haka za su kasance ubangiji subhanahu wataala yace kamar yadda ya halakar da waɗannan mutanen haka nan kuma zai halakar da wato waɗanda suka yaƙe ku a yakin ku ya ɗanɗana musu kudan sai dai idan sun tuba sun koma zuwa ga Allah to da haka wannan abin da ya faru a yakin Udu don ya zama wa'azi ne ya zama gargadi ne ya zama jarrabawa ne ya zama tinatarwa ne saboda aka karku ɗauka cewa addinin musulunci addini ne bulus wanda in ka shiga kawai za ka je ka gani ma ne A'a in haka ne munafukai sai su yawa a cikin addini akwai wahala a cikinsa akwai jajircewa sai an yi hakuri kafin za a wato iya yin sa yadda ya kamata sai Allah ta'ala ce haza bayanin jinna wannan bayani ne ubangiji ta'ala ya ke mutane wato alqur'ani nan bayani ne Allah ta'ala ya ke mutane dalla dalla na al'ummatan da suka gabata ya suka kare da annabawansu ya ta kaya musu So da haka kenan shi ne Allah ta'ala ke barwa domin su zama wa'azi su zama izina Allah ta'ala ce wa hudan kuma shiriya ne alqur'ani wa mau'izatun wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah qur'ani wa'azi ne qur'ani gargadi qur'ani bayani ne akan aqida bayani ne akan shari'a shi ne tarihi ne na al'ummatan da suka gabata domin ya zame maka izina ya zame maka wato ainihin wa'azi sai ka Allah ta'ala ya ce haza bayanin linna bayani ne ga mutane na abin da ya faru a bayan su a gaba kuma yake shirya ne yake kuma wa'azi ne ga masu sauran Allah shirya ne ga zukatan mutane wa'azi ne mai tsawatarwa wanda zai hana ka saba wa Allah subhanahu wata'ala sai za ka kana bin alqur'ani za ka samu shirya kuma za ka wa'azan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين wato alqur'ani babu shakka a cikin sa daga Allah yake kuma shiriya ne ga masu wato ainihin tsoron Allah saboda haka masu tsoron Allah qur'ani yana zame musu wato ainihin shiriya kuma Allah ta'ala ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shirwa zuwa ga tafarkin da yake kowanne daidai shine tafarkin wato ainihin shiriya tafarki na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ka idan ka bi alkur'ani ba za ka bata ba za ka zama a kan shirya kitabun lahi kulle kulli ilmin bihi adla wa ujla kullu zulmi wala abdi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi littafin Allah shine mafifici wato shine mafificin ilimi kuma shine ake yaye duhu na jahilci da na bata da na bidiyoyi da shi saboda haka idan qur'ani bai zai maka shiriya ba to babu wani littafi kuma da zai zai maka shiriya ubangiji ta ya ce lil wa mawqidatu lil muttaqin shiriya ne wa'azi ne ga masu tsoron Allah sai aka kimanta masu tsoron Allah aka ce su ne masu wa'azantuwa saboda me saboda galibi mai tsoron Allah shi yake daukan wa'azi idan mutum ba da tsoron Allah za ka zo kai tai kai tai ko a jikinka sai zai shiga in ka ga wa'azi na ratsa mutum to akwai tsoron Allah tare da shi sai Allah ta'ala sai ce yana Qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah kuma sai ce wa'azi ne gargadi ne ga masu hankali hal yastawi alladhina ya'lamuna wanda zina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul alba masu ilimi ba su daidai da marasa ilimi ba masu azantuwa su ne masu hankali su ne wanda suka san ya kamata su ne masu tsoron Allah ko da haka idan akwai tsoron Allah a tare da kai to za ka zama mai karɓar wa'azi in babu tsoron Allah kuma duk wa’azi da ake bayan kunnen ka yake mai yake wucewa laqad mata launa dai ta hanyar ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت به أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد da rayi kake kira zai amsa maka amma kana kiran malince ne inda wato ainihin garwashi ne kake kurawa sai kaga wuta ta tashi amma kana kura toka ne toka ba zai tayar maka da wuta ba to nan mutumin da Allah ta'ala ya yunki a zuciyansa ya rufe zuciyan babu tsoron Allah to wa'azi ba a duk wa'azin da za ka yi kawai zai zai ji amma ba zai amfani da shi ba to shi yasa Allah ta'ala yake cewa alqur'ani shiriya ne wanda yake na masu wato ainihin tsoron Allah sai Allah ta'ala ce wala ta tahinu wala ta tahinu wala ta tahzanu wa an al-a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad mass مس القوم فرح مثله وتلك الأيام نداومها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Ubangiji ta lafi wala ta yini kada ku yi kada ku ga abin da ya faru da ku a hudu na matsaloli ya sa ku rauni, wala ta zanu karfi bakin ciki, wa an kumul a launa ku ne maɗaukaka in kuntum mu'mini na matuƙar kun kasance mu. Abin da ya faru a hudu kar ya tsori ku, in dai kuna kan imanin to kuma ku ne madaukaka abin da ya faru a Udu shine hazima wato an samu matsala a yaƙi har aka ci galba akan musulmi da sababin kuskuren da wa'inda aka tsora akan jabalin Roma suka ba za ya tsora su su hamsin ya ce kar ku bar wannan wajen ko mu kai nasara ko ku kai nasara to amma kuma sai suka bar wajen da suka ga musulmi su yi nasara wannan har ya sa su kafirin suka zagayo ta baya suka musu ruwan kibiya suka karkashe su sannan kuma suka je suka afka musulmi to wannan matsala da aka samu kada ta wato ainihin dame ku kada ta sa ku yi rauni ku ga cewa a a yanzu kan kafirai sun ci galba a kan ku a an karkashe manya-manyan jarumai kamar irin sun hanka da sauransu to wannan karya wato ainihin daga muku hankali sai Allah Allah ta'ala ke rarrashin su a ne ta wala hinu kar ku yi rauni ka san abokin gaban kan ya ci galba a kanka to za ka za ka ji cikin ka yayi asar a kada ku yi haka wala ta zanu kuma kada ku damu ai shi ma nasara ne wannan abin da aka yi nasara ne wato da za a ce yakin nan duk inda aka ce za a ci galba duk inda aka je galba za a ci ai shi kenan sai zama munafukai ma za su zama mayaka amma in dai in an je ana shan wahala to kaga za a tace munafukai da waɗanda suke wato ainihin mumini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ne madaukaka matukar kuna nan akan imani wato karshen al'amari zai zama na ku ne ku ne masu nasara wannan ko ya faru a yakin ahzab domin ba an yakin hudu ne a shekara ta uku sai aka yakin ahzab a shekara ta biyar wanda kafirin suka gama taron dangin su gaba ɗaya da quraishawa da gatsafanawa da kabilun da suka bi suka zo za su kurmushe musulmi a madina amma ubangiji ta'ala ya aiko mala'iku da iska suka taimaka musulmi aka fantattake innan kafiran gaba daya to sun gama kure wato taron dangin su da tanadi sun zo ba su yi nasara a kan musulmi ba to tun daga wannan lokacin babu wani kafiri da ya sake tsokanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo kaga dai yakin hudu har gida aka zo yakin azab har gida amma tun da aka yakin azab aka fantattake su to daga nan ba su sake tsokanan musulmi ba sai dai musulmi su yi su kabe su yake su a garuruwansu yasa da aka gama yakin ahzab manzala ta kuma ce al'ana na fasuhun wala ya kasu yanzu kan sai dai mu neme su mu yage su amma ba su yi kasu su yage mu ba to kaga ai ya zama ɗaukaka ya zama ɗaukakan kenan to da aka yakin udu da aka yi shimfiɗa ne na wata ɗaukaka da musulmi za su samu a duniya da wata galba da za su ci akan kafirai wanda kafirai ba za su sake cin galba a kansu ba yasa dama sunna ta ubangiji ta'ala idan yana son ya ɗaukaka ka ya ɗaukaka darajar ka to sai ya jarrabe ka tukuna sai ka shiga matsala da jarrabawa sannan sai zai ɗaukaka daraja mihanul fata yukhbirna an fadli fata wannan naru mukhbiratu bi fadli amdari wato da abin nan matsaloli da dan adam yake samu da jarrabawa suna nuna cewa akwai ɗaukaka da zai samu a kan gaba a nan gaba kamar yadda turaren wuta ana kona shi yana ƙara yana ƙara daraja sai sa suka ce khaza'inul minani ala qanatiril minani wato taska na baiwa yana kan kadarkun jarrabawa taska fito-fito na alheri da baiwa da ubangiji subhanahu wataala zai maka da darajoji to sai ka haye wata gada ta jarrabawa kafin ka samu wani to da aka haye wannan jarrabawan ko ta yakin uhudu shikenan kuma sai Allah ya kawo yakin azab wanda aka ga bayan kafirin gaba daya daga nan aka karye su sai zamana ba su da wani wato abin nan wani nishaɗi ko wani ƙarfi, wanda suke gani za su yakan musulmi da shi sai dai musulmi su je su yaƙe su amma ba su yaƙi musulmi daga baya ba kaga ba an yaƙin azaba kai yaƙin haibar yaƙin haibar musulmi ne suka kai hari suka je har haibar suka yaƙi yahudawa bayan nan an yaƙin banu quraiza musulmi ne suka yaƙi banu quraiza bayan nan an yi fatahu makka musulmi ne suka tafi har makka suka je suka yaƙi wato ainihin kafirai kuma an yaƙin tabuka na ma musulmi suka tafi har tabuka suka fatattaki kafirai kaga tun daga nan Allah ta'ala sai ɗaukaka musulunci da musulmi da sababin haƙurin da suka yi to Allah ta'ala ce in yamsaskum qarhu idan rauni ya same ku a yakin hudu kun ji ciwo faƙan massal qauma qarhu mithlu to su ma kafiran abokanin gaban ku ai wani rauni ya same su irin wannan rauni wato ne a yakin Badar a yakin Badar an fatattake su an kashe mutum saba'in an kamo mutum saba'in to su ma kuma a yakin hudu mutum saba'in sun yi shahada ka ke nan, abin da ya same ku a yakin hudu ai kuma irin sa ya same su ko da haka kada ku yi rauni saboda wannan to su da aka ji musu cewa a yakin badar aka kashe mutum saba'in wannan ya sa ba su zo yakin hudu ba ne ai sun zo yakin hudu bai sa sun yi rauni ba to kuma kar ku yi rauni kada ya zama da nan gaba in sun ce za su yaƙe ku ku ce ba za ku iya ba su ma sun samu wannan matsalar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma kar ku yi ƙasa a gwiwa manzar ubangiji ta ala ce wa tilkal ayyamu waɗannan ai kwanaki ne mu dawidu ha bainan nas da muke jujjuya su a tsakanin mutane wato wata ran ya zama kai ne da nasara wata ran kuma ai nasara a kanka mu laka wa ali Wata ran kai ne da nasara wata ran ai nasara a kanka al-harbu sijalun haka laraba suka ce yaƙi kewayawa yake yi yau in kai galba gobe kuma za a yi galba za ka za a yi galba a kanka shi yasa abu sufyan bayan an gama yaƙi lokacin bai musulunta ba ai ya zo ya yi wa wato musulmi dariyan gayya daga cikin abin da ya faɗa ya ce yomu biyo mai badri wal harbu sigali mun rama abin da kuka mana a yaƙin badar dama yaƙi kewayawa yake wata ran ku yi nasara wata ran a ci galba a kanku to kaga wannan shine al'ada na na yaƙi to don an ci galba a kanka ai ba zai sa kai rauni ba kai ma wata ran za ci galba a kan me a kan abokin gabanka ubangiji ta ala ce wani ya alama allahu lalina amanu allah ya haka ne don ya bayyana da waɗanda suka yi imani kuma ya bayyana da su ya kafirai a wasu waye munafukai ko da haka da aka zo fiya yakin hudu ai mutum dubu aka tafi amma a hanya mutum saba'in mutum ɗari uku suka dare munafukai suka ce ba za su iya ba su ba su su kashe kansu akan abu da kan me wani to kaga yakin nan da yayi daɗi ai duk inda za a je yaƙi kafin munafukai za su je to don a gane suwaye mumine suwaye munafukai sai sa da za a tafi yakin da muka suka dinga kawo uzuri na karya a ni wallahi ba ni da lafiya a mata ta waye suka dinga kawo uzuri na karya kaga ta nan Allah ya tona musu asiri to da a ce yakin duk in je za a yi za a yi nasara ne a ce zo ganima kowa ma ba sai zo mayaki ba har munafukai sai zama mayaka to Allah ta'ala ya ce yayi haka da don ya bayyana da suwaye masu imani na gaskiya wanda za su doge akan yakin ko da daɗi ko babu daɗi sannan kuma su wane ne waɗanda suke munafukai waɗanda sun ga wuta za su koma baya Allah ta'ala ya ce wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riki masu shahada a cikin to idan ba a kashe musulmi a wurin yaƙi ta za a samu shahidai wanda shahada kuma abu ne mai daraja kamar yadda zamu yi bayani a kan gaba Allah ta'ala ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba a son azzalumin su ne kafurai masu zaluntan kawunan su Allah ta'ala zai musu azaba ubangiji ta ala ya ce idan ma kun samu rauni an karkashe ku a yakin hudu kuma an ji muku ciwo to ku sani su ma an musu irin wannan a yakin badar kuma yaki dama haka ya gada yau kai nasara gobe kuma ai nasara wato ainihin a kanka kuma shi yaki imma nasru wa imma shahada ko dai kai nasara ko kuma kai shahada to ita shahada ma ai nasara ne domin aljanna ne kai ke za ka tafi yasa Allah hikimansa ko da a ce an jiwa musulmi rauni an kakashe na kashewa to kuma wata daraja ne kuma a kansu manzala kuma yake idan mutum ya mutu yana da rauni a wajen yaki zai tashi ranar alkiyama jini yana zuba a jikinsa allaunu launin dare wa rihu rihu launin na jini ne amma kuma ƙanshin almiski jini yake to da aka duk wannan raunin da aka baka haka za ka tashi ranar alkiyama sannan kuma ka yi shahada ko tambayar kabari ba za a maka ba za ka tafi wato ainihin aljanna tare saboda haka wannan jarrabawa ce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya gama su imani na gaskiya su wane ne za su sadaukar da rayukansu domin ɗaukaka addinin Allah su wane ne za su sai da ransu domin ɗaukaka addinin Allah inna la ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna saboda haka Allah ya riga sai kawunan ku zai ba ku aljanna shi ne ku je ku yi hali to wane ne zai ba da ransa don ɗaukaka addinin Allah kaga ta wannan yakin ake ganewa ta mutuwa a wurin yaki ake ganewa to bangiji ta'ala yakan da wato ainihin nasara yakan bada nasara a wajen yaki kuma yakan jarrabi mayakan kuma sai zama a ɗauki shahidai a cikin su to shi ma nasara ne a hakika ko da a zahiri ba nasara ba ne? amma a batini nasara ne idan kai shahada ubangiji ta'ala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun karka yi tsammanin wa'inda aka kashe fi sabilillah wanda suka yi shahada karka ɗauka su mutu ne a'a suna nan suna raye a wajen ubangijin sai na azurta su arziki na musamman so za ka ce nan wanda ya mutu a wurin shahada ma ubangiji ta lafiya karka ce ya mutu don yana wata irin rayuwa wanda ta fi ta duniya kai kana raye a duniya amma jin daɗi ka bai kai nasu ba a irin rayuwar da suke a kabarin su kaga rayuwa ce ta wato ainihin musamman hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzo Allah ta kuma ya ce babu wani mutum da zai shiga aljanna ya so a dawo da shi duniya bayan ya samu ni'imomi na aljanna illa shahid sai dai shahidi ba wanda zai mutu a sai a shigar da shi aljanna a shawarce shi a ce to yaya za ka koma duniya sai zan koma a saboda ai zai ji tsoron ko idan ya dawo duniya din ba zai sake komawa aljanna sannan kuma ya san abun da ya samu a aljanna din ya fi na duniyan komin ka komin dukiyarsa in an kwatanta ni'iman da yake ciki a cikin na aljanna ba za a ma kawo magana ni'iman duniya ba to me zai mai da shi duniya ai duniya kan gidan wahala ne a wurinka to amma sai shahidi shahidi in an ce masa yanzu idan ka idan aka aka yanzu idan aka ce ka koma duniya za ka koma zai ce wallahi ko sau goma ne zan koma duniya a sake kashe ni in dawo lahira saboda me manzon sama ce saboda abun da ya gani na darajawa a lokacin da ake ɗaukar ransa to da ka shahidi lokacin da yake shahada ake ɗaukar ransa ana karrama shi a daraja shi a ɗaukaka darajarsa a nuna masa gidansa na aljanna wannan darajar da aka nuna masa da karrama shi da aka yi wallahi sai ya buni ina ma ya sake dawa a kashe shi shahada ya sake dawa ko da zai kai sau goma ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai irin karama ne wata irin daraja ne ka shiga aljanna kuma ka sai ga wani abu mai daɗi na daraja a fito da kai aljanna ka same shi kafin ka sake dawa ka ke nan shahada ba karamin nasara ba ne so da suka yi shahada a yakin hudu ai su nasara ne a wurin su saboda haka wato su kan ma ba su da matsala sai dai ku ku juyayin an kashe Wani wane ya yi shahada amma su kan hakan in ya fi musu akan ma a ce sun dawo da me da rayukansu ko da dukiyoyi da haka kenan abin da ya faru a yakin hudu shi ma nasara ne ga mamaye ubangiji ta ala ce baya son alzalumai ma'ana zai azabtar da ku a nan duniya da lafiya shi azalumi baya kubuta duk azalumi kar ya tamanin wani zai kubuta wa ubangiji ta ala ko a nan duniya ko a lafiya manzana kuma ya ce inna allaha la yuzli hatta idza aqadahu lam yuhdiku Allah ya kan jinkita wa azzalimi da zaluncin dai, amma ran da ya kama shi fa da kuma kubuce masa ba kuma tun anan duniya ya kai azzalimi ne kana cutan bayan Allah saboda wata maslaha taka ka zalunci bayan Allah wallahi komai mulkin ka sai Allah ya kama ka a nan duniya sai Allah ya jarrabe ka kafin a je lafiya saboda masu zaluntan bayan Allah saboda wata maslaha na saboda wata bukata nasu suna zaluntan talakawa wallahi su ji tsoron Allah Allah sai ya kama su ranar alkiyama kuma tun a nan duniya Allah sai ya tantana musu kudansu kafin a tafi lahira da haka a juri zuwa rami abun a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala yi ba za ka kuma cewa Allah ba Allah zai iya maka jinkiri inna laha yumli wa la yuhbi Allah ya kan maka jinkiri amma ba zai kale ka ba kai ne kake gani ya tare ka akwai ranar kin dillanci ran da Allah ta'ala zai gama ka tun a nan duniya kafin ka tafi lahira sannan ka je ka sadda na lahira manzara kuma ya ce ka karanta in kaga dama wajen ubangiji ta'ala wa kazalika aqadu rabbika idza aqada idza aqada al-qura wa hiya zalimatun inna aqdahu alimun shadid haka nan Allah ta'ala ya ce kama azzalumai idan ya kama su kamunsa mai tsanani ne kuma kamun yana nan ina rabbaka la bil mirsa ubangijinka yana nan a madakata kuma sai ya kama ka ya tantana maka kudan saboda haka mu ji tsoron Allah ku koma da zuwa ga Allah subhanahu wa shine yafi wallahi duniya ba komai bane sai ka je lahira ka gane kuskuren ka Allah ta'ala ce wa yumahhika Allah وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق kafirin. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم يتمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون بنجي تعالى وليمحص الله الذين آمنوا Allah ya jarrabe ku a yakin hudu kun samu matsaloli daban-daban amma ya yi haka ne domin ya tace waɗanda suka yi imani a gano suwaye mutane suwaye munafuka ko kuma domin ubangiji ta Ala ya tsarkake waɗanda suka imani ya gafarta musu zunubansu da sababin matsalan da suka samu a wurin yaki idan suna da zunuban ko kuma ya ɗaukaka darajansu idan ba su da zunuban sannan mu yan hakal kafiri kuma ubangiji ta Ala ya halakar da kafirai wato Allah ta'ala ya kan jarrabi muminai da yaƙi domin ya tsarkake zunubansu ko da masifa ko da bala'i dukkan bala'in da ya faru da kai to ubangiji subhanahu wataala ya tsora maka shine ba don baya son ka ba domin ya kankare maka zunuba sai ka ji ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda yafi kowa shiga masifa aka fi jarraba da sune annabawa sannan sai mutanen kirki sai masu bi musu sai ba su bi musu Allah ta'ala yana son ya ji kankan da kanka sai jarrabe ka idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su Allah ya kan jarrabe ka don ka koma zuwa gare shi to dukkan jarrabawa wanda bata maka wa'azi ka koma zuwa ga Allah ba to ka fadi a wannan jarrabawa ubangiji ta Allah ya ce yayi ne domin wato ya tsarkake su mu'minai ya jarrabe su ne don ya tsarkake su daga zunuban su kuma ya dauka darajar su sannan kuma ya halakar da kafirai amma inda Allah yake halakar da kafirai ina halakar da su ne shay'an fa shay'an da kadan kadan da kadan kadan a kariya wato ainihin tunduke su kuma ubangiji ta'ala ya yi haka ne shi kafuri Allah ta'ala ya halakar da shi a wajen jihadi an kakkashe su an kakkashe su sun mutu mutuwa walakanci shi kuma mumini Allah ta'ala ya tsarkake shi ya ɗaukaka darajansa ko ya azurta shi da shahada idan ya yi shahada kuma shi ne wato abun neman ya faru kamar da ubangiji ta'ala ke cewa ya ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يا أولا دوكي إيماني وزن نونا مكو وتكاولين kasuwanci, wanda in kun yi shi zai tsiratar da ku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba azaba mai raɗaɗi shine ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi ku yi imani da Allah da manzonsa ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah idan kun yi haka to ubangiji ta'ala zai tsiratar da ku daga azabar Allah akai jihadi hanya ce ta tsira hadisi ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya ce ya rasulullah ma ba balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid mai ruwan hadisi yace wani ya zai ce ya rasulullah me yasa mu'mine ake jarraban su a cikin kaburburan su amma ban da shahidi me yasa ake wa mu'mine tambayan kabari man rabbuka wa ma dinuka ko man biyu? sai an maka interview a kabari waye mahalicinka abun bautanka waye menene addinin ka wane ne annabi ka amma shi shahidi ba a tambaya ta me yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ka fa bi bari ka tin suluti ala ra'atihi fitina ai waliyan tukuba kawai a kansa sun ishe shi jarabawa a duniya ya yi ta ganin waliyan a lokacin yaki wannan tokobin ya walƙa nan wannan ya walƙa har yake ganin ya halaka kawai zai bar duniya to wannan kawai ya ishe shi jarabawa ba sai an masa tambayan wato ainihin kabari ba to kaga shahada ba karamin wato ainihin daraja ba sai Allah ta'ala yake am hasibtum shin kuna tamanin an tadkhulul jannata ku shiga aljanna wa walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah ta'ala bai bayyana da wanda suka yi jihadi na hakika a cikin ku ba wa ya'lamu as-sabirin kuma ya bayyana da wanda suka yi hakuri ai ba haka shiga aljanna ba sai Allah ya jarraba ka a gane kai mai jihadi ne tsakani da Allah kuma a gane kai mai haƙuri ne to kenan sannan ubangiji ta'ala sai shigar da kai aljanna to kaga aljanna ba abu ne mai sauki ba sai Allah ya jarrabe ka da yaki da abubuwa na tsanani na ibtila'i na rayuwa jarrabawa daban-daban cututtuka daban-daban wannan cuta da ta addabi mutane jarrabawa ne da mutane sun gane kawai ya kara musu imani da tsoron Allah kenan sai a wuce amma sai aka dimauce aka shiga hali na tsoro har abun ya je taba addinin mutane ya dinga ainihin tsoratar da jama'a aka ji tsoron abun fiye da yadda ake tsoron Allah Allah ta'ala ya kiyaye ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wato ainihin wata aya ce am hafiftum an tadkhulul janna abin nan an ya وبني تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتهم البأساء ya وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ubangiji ta ala bai jarrabe ku ba Allah bai jarrabe ku ba za ku shiga aljanna kamar yadda ya jarrabi waɗanda wato ainihin suka gabace ku sai abin da ya samu wa'intan na tsanani na bala'i ya same ku kafin ku shiga aljanna ubangiji ta ala ce an wato tsanani na talauci da tsanani na rashin lafiya da na masifu daban-daban ya same su har san da aka girgiza su har suke faɗa har ka ji manzo yana cewa mata na sarullah yaushe taimakon Allah zai zo har manzon su din ya ga taimakon yi jinkiri sai Allah ta'ala ya ce ala inna nasrallahi qarib taimakon Allah a nan sai yake so da haka Allah ta'ala yana kawo sauƙin sa ga bayinsa amma idan suka yi hakuri so da haka ayi hakuri a koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin shin mutane suna tsammani za su ce sun yi imani ne sai a kyale su yi imani kuma Allah bai zai jarrabe ka ba sai kyale ka haka Allah ta'ala ya ce ya jarrabi wa'anda suke kafin su kuma Allah sai ya bayyana da suwaye imanin su na gaskiya sannan kuma suwaye imanin su na ƙarya Su da haka ko da imanin ta ƙarya ne ba gaskiya ba ne ta hanyar jarrabawa ake gane ta hanyar bala'i da talauci mai tsanani da rashin lafiya da fitintinu da yan ta'adda sai Allah ya bayyana shi shin imaninsa na gaske ne ko kuma na ƙarya ne idan na gaskiya za ka tabbata kan imaninka in ƙarya ne ko abun abu sai girgiza ka ya tafiyar maka da ainihin wato imaninka ubangiji subhanahu wataala ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut za mu tsaya nan insha Allah sai a majalisi na gaba za mu fassara wannan ayan وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya na farko yake cewa malam suna da wata irin mura ke damuna ko wata masu ya fi kan kamar ka ne ne ko karfi da ta ba ta iya fiddowa ce malam akwai laifin na haɗiye ta بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله haɗe majina baya karya azumi a bisa zance mafi inganci kuma ko da ka kako majinan misali ka kako kaki ya fito bakin ka sai kamar da shi ka haɗe shi Me zai karya maka azumi ba domin majina yawu ne kamar yadda yawu baya karya azumi wannan ta ya makare a makogoron ka kana ta kokowa da shi ka saki shi kawai ka haɗe shi ka huta kuma azumin ka yana nan na'am yace malam Allah ya kara wa malam imani da tsoron Allah yace tambaya ta kamar haka yace menene hukuncin adashin da aka da aka sa maka a ka'ida idan lokacin bada kuɗi yayi ma'ana zubi in baka zuba ba zaka biya tara ma'ana za a kara maka kuɗi akan asalin kuɗin adashin to wa za a ba kuɗin aka kara to adashi dai ku sani ba da bashi ne a ka'ida kullu qardin jarra naf'an huwa riba duk bashin da ya jawo amfani ya zama riba saboda haka idan kuka hada dubu goma goma kuka ba wannan dubu ɗari to kaga fa mutum taran nan sun ba wannan bashi ne shi mutum ɗayan shi kuma zai zo duk wata sai ba wannan dubu goma kaga ya biya bashi kenan sannan ku sake tara wannan bashin saboda haka ba a samun wani fa'ida a cikinsa idan ka ce sai ka masa tara ka zo kamar tara kai ka karɓi wannan taron ko aka riba kaga lancin da ka jawo ya dawo maka amfani kenan to kaga ya zama riba kenan ka zuba dubu ɗari ka ɗauki dubu ɗari da ɗaya ko ɗari da biyu kaga wannan riba ta shiga cikinsa saboda haka in baka amince da mutum ba kwata-kwata karka shigar da shi cikin me cikin adashi saboda haka idan an samu matsala yau to adashi na gaba kawai ku fitar da shi in ba zai iya ba amma ba a je a sa tara ana kuma wato ƙara wasu kuɗi ba na'am malam sai masu addu'o'i musamman bayan Allah da ke fama da wannan yanayi sannan kuma wato yanayi ya hana su neman abincinsu sannan kuma akwai wanda ya gina sabon gida kuma sabuwar amarya yana neman jama'a da malam sanya su addu'a Allah ya sanya masa albarka. To Allah ya sa albarka a gidan da kuma amaryan gaba ɗaya Allah ba da zaman lafiya. Allah ya sa albarka a cikin auren. A wanda suke hali na kunci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fidda su a cikin kuncin da suke ciki. Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki. Allah ya warware mana wa'annan fitintunan da muka shiga cikin su. shugabanni su ji tsoron Allah su kawo mutane ɗauki idan an hana mutane fita neman abinci kuma a kawo musu abincin wani yunwa ne za ta kashe shi ba coronavirus ne za ta kashe shi ba saboda ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin da ake ciki mawadata su ji tsoron Allah su taimaka makwattansu da ƴan uwansu da wayanda ainihin suke kusa da su waɗanda suka san halin da suke ciki kowa akwai buƙatan ya bada nasa wato ainihin gudunmawan a cikin halin da ake ciki domin a samu wato ainihin mafita Allah ta'ala ya yi mana masifa ya yi mana bala'i اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من وعليت ولا عز من أعديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم برحمتك أمنا وقفنا شر ما أحمنا اللهم برحمتك أمنا وقفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بدن اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين